Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniya. Hukumar zaben Najeriya ta cire sunan shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa daga cikin jerin sunayen zababbun 'yan Majalisar Wakilan ƙasar da suka yi nasara a zaben da aka gudanar cikin watan Fabrairu. Hukumar zaben ƙasar ta ce dai tun da farko ta ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara a zaben ɗan Majalisar Wakilai Tarayya mai wakiltar mazaɓar Doguwa da Tudun Wada a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Jami'an tattara sakamakon zaɓen Farfesa Ibrahim Adam ya kasa ya bayyana cewa Doguwa na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'a 39,732, inda abokin takararsa na jam'iyyar NNPP Yushe'u Salisu Abdullahi ya samu ƙuri'a a To sai dai a jerin sunayen zaɓaɓɓun 'yan majalisar da hukumar zaɓen ta fitar a shafinta na Twitter, babu sunan Alasan Ado Doguwa a cikin jerin 'yan majalisun. INEC ɗin ta ce an tilasta wa jami'an tattara sakamakon zaɓen wajen bayyana sakamakon da ya baiwa doguwa nasara a zaɓen da aka gudanar. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta bayar da takardar shaidar cin zaɓe ga zaɓaɓɓun 'yan majalisun dattawan ƙasar. A wani saƙo da hukumar ta wallafa a shafinta na Twitter ta ce, ta gudanar da bikin miƙa wa zaɓaɓɓen 'yan majalisar dattawan takardun a babban zauren taro na ƙasa da kasa da ke Abuja babban birnin ƙasar. A ranar 25 ga watan Fabrairu ne aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a dokokin ƙasar. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta zaɓi manyan ƙwararrun lauyoyi sha biyu domin tsaya mata a shari'ar ƙorafin da jam'iyyun adawa za su shigar domin ƙalubalantar nasarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa. A wata sanarwa da jam'iyyar ta fitar ta fitar ta sa hannun babban mai baiwa shawara kan harkokin shari'ar jam'iyyar Ahmed Al marcus ya ce tawagar lauyoyin masana fannin shari'a ne waɗanda kuma ya ce suke da ƙwarewa kan kwararrun kararrakin zaɓe sannan masu cikakkiyar masaniya ne game da kundin tsarin mulki da dokokin ƙasa. ya ce tawagar manyan lauyoyin sha biyu ƙarƙashin jagorancin fitaccen lauyan ƙasar prince latif bamemi za su kare nasarar jam'iyyar ta samu a zaben a gaban kotu manyan jam'iyyun adawan kasar na pdp da labour party ne suka ce za su garzaya kotu domin kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasar da ya baiwa bola ahmed tinubu da jam'iyyar apc nasara a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar cikin watan da ya gabata Gwamnatin Najeriya ta ce an ƙiyasta cewa kidayar jama'a da za a gudanar a ƙasar zai ƙalaƙume Naira biliyan 869, wanda aka ƙiyasta cewa za a kashe dala shida a kan kowane mutum guda kwatankwacin kusan Naira 2,800. A wani saƙo da ya wallafa a shafin na Twitter, ƙaramin ministan kasafin kuɗi na tsare-tsare da tsare-tsare a ƙasar Prince Clem Kikende Abe ya ce ya gana da masu ruwa da tsaki wajen tattaunawa shirye-shiryen kidayar jama'ar da za a gudanar cikin watan wannan shekara ya ce kuɗin da za a kashe a kan kowane ɗan ƙasar ya yi sauƙi idan aka kwatanta da abin da ake kashewa a ƙasar amurka da botswana waɗanda ke kashe dala sha shida da dala goma a kan kowane mutum a kidayar Ya kara da cewa gwamnatin Najeriya ta bayar da kashi 46 na kuɗin da ake buƙata domin gudanar da aikin ƙidayar inda yanzu hukumar ke jiran gudunmuwa daga jihohi da ƙungiyoyi masu zaman kansu domin tabbatar da nasarar aikin. Gwamnonin APC na wata ganawa shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu a shalkwatar jam'iyyar da ke Abuja gabanin zaben gwamnonin da na 'yan majalisar dokoki da ke tafe a ranar Asabar. Dukkan mambobin kwamitin zartarwa na jam'iyyar na halartar taron, yawancin gwamnonin jam'iyyar ta APC na neman yin tazarce a zaɓen da ke tafe a ranar Asabar. Gwamnonin Jihar Kebbi Atiku Bagudu da na Jigawa Abdullahi Abubakar Badaru da kuma na Zamfara na cikin waɗanda ke halartar zaman. Ƙarshen labaran duniyan kenan.